House of Basic Course, Unit 2, Basic Sentences. Barca. Barca. Da. Da. Rana. Rana. Barca da rana. Barca da rana. kadai kadai barka kadai barka kadai aiki aiki ya aiki ya aiki godiya godiya da godiya da godiya akwai akwai labari labari akwai labari akwai labari wane wane iri iri wane iri wane iri game game albashi albashi game da albashi game da albashi baya baya bayan bayan biyu biyu sai bayan kwana biyu sai bayan kwana biyu to to to shikenan to shikenan ya sauka ya sauka sauka sauka to sauka lafiya to sauka lafiya amin amin grammatical drill grammatical drill 2 1 vowel quality grammatical drill 2 1 1 e iri asibiti biyu ciki itace idan ina fita tafi grammatical drill 212 e i e ni anini ciwo riga lokaci sanyi sauƙi magani gani Grammatical drill 213. A. Da gaske. Game. Gobe. Gode. Wache. Wane. Maché. Alade. Grammatical drill 214. E. Me. Nema. Waje. Naje. Wake. Che. Dele. Itachi. Grammatical drill 215. الرجوع zuwa anjuma kusa kullum biyu damu sannu yanzu grammatical drill 216 u mu ku su sukuni grammatical drill two one seven. O zo dao grammatical drill two one eight. do doki gobe komai lokaci dawo sabo Grammatical drill 219 A daga mace haka idan gabas dare sani sarki wane yanzu Grammatical drill 2-1-10 A a a Rana gyara baya yaro godiya gyada yara Grammatical drill 2 1 11 ai au aiki akwai bakwai laifi ma'aikaci kyau lau yau ɗauka Grammatical drill 2-2 Short long contrast in final position Dama Dama Nagari nagari sule sule jaki jaki doki doki and unit 2